Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu kun kamo radio wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mun taba adamu tare da ku a cikin wannan shirin na safiyar asabar da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su daga nan kuma sai shirin nan na mu leƙa jaridunmu na yau sai kuma mu kawo muku duniyar mu a yau abin da zai biyo baya shine shirin nan naku na muryar masu sauraro sannan kuma a saurari mu muleka iran daga nan kuma sai mu karkare da shirin afirka yau to da fatan za ku kusance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai gaya zama domin a saurari labarin duniya tare da tahir amir raji ga labaran duniyan da farko ga kanansu iyali guda daga ciki da yara shida sun yi shahada a yankin zirin gaza na kasar falastinu a iraki kuma muktada sadar ya kira gagarumar zanga-zanga ta goma bayan al'ummar kasar falastinu firayim ministan kasar ivory coast ya ce ya sami lafiya bayan dawarsa daga kasar faransa yanzu kuma ga cikakkun labaran yara shida 'yan gida guda ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani ruwan bama bumabumai wanda jiragen yakin haramci ƙasar isra'ila suka kai a safiyar yau asabar a yankin zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye kamfanin dillacin labaran ma'an news na falastinawa ya habarta cewa banda yaran akalla wani mutum guda ya rasu a gidan sannan wasu kimani ashirin sun ji rauni a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira alshati da ke zirin na gaza fiye da mako guda kenan jiragen yakin haramci kasar isra'ila suke lugudan wuta kan falasɗinawa a zirin gaza wanda ya zuwa yanzu mutane 133 ne aka tabbatar da shahadarsu 38 daga cikinsu yara ƙanana ne sannan mata kuma ashirin banda haka wasu mutane kimani dubu guda sun ji rauni majalisar ɗinkin duniya da ta ba da sanarwar cewa falasɗinawa a yankin gaza kimani dubu goma ne suka ƙauracewa gidajensu don kaucewa hare-haren yahudawan isra'ila a yankin a daidai lokacin da kungiyoyi masu gwagwarmaya da makamai a yankin zirin gaza suke ci gaba da cilla makaman roka kan birnin tel aviv babban birnin harje kasa isra'ila shugaban jam'iyyar siyasa ta sadar a kasar iraki said muktada sadar ya buƙaci iraƙawa su fito zanga-zangar allah wadai da ta'asan da harbe ƙasar isra'ila take aikatawa a ƙasar falastinu a halin yanzu sadar ya buƙaci a kiyaye ƙa'idar kiwon lafiya saboda hana yaduwar cutar corona a gangamin sannan ya ce dole ne a ɗaga tutar falasɗinu sannan a kona tutocin amurka da kuma harbe ƙasar isra'ila a gangamin da za a fara a yau asabar a wani labarin kuma khalid mashal shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas a wajen kasar falastinu ya bayyana cewa dole ne a kiyaye sharuɗan tsagaita buɗe wuta tsakanin kungiyar da sojojin harbi kasar isra'ila a duk wata tsagaita buɗe wuta wanda za a yi nan gaba kuma dole ne su hada da dakatar da koral falastinawa a unguwar shakshara wanda ya haddasa rikici na baya-bayan nan sannan a cire duk shinge da aka yi wa falasinawa zuwa masallaci al'aksa sannan duk wa'anda aka kama a baya-bayan nan dole ne a sake su ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawaz zarif wanda ya fara ziyara aiki a wasu kasashen turai ya bayyana cewa tattaunawarsa da takwaransa ta kasar ispaniya arancha gonzela leya ya yi armashi sosai kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice na kalto zarif yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya juma'a a birnin madrid babban birnin ƙasar espaniya ya kuma kara da cewa sun tattauna abubuwa da dama daga ciki akwai dangantaka ta tattalin arziki tsakanin kasashen biyu matsalolin asiya ta kudu da kuma al'amuran duniya da ƙarshe ministan ya ce sun tattauna batun yarjejeniyar shirin nukiliya ƙasar iran wacce ake kira jcpoa a ranar alhamis ce muhammad jawaz zarif ya fara ziyarar aiki a ƙasashen turai masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran patrick achi prime minister ƙasar ivory coast ya bayyana cewa ya sami lafiya bayan ya dawo gida kuma bayan jinya na 'yan kwanaki a ƙasar faransa kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto patrick achi ɗan shekara 65 a duniya yana faɗar haka a jiya juma'a lokacin da ya isa birnin abidjan daga ƙasar faransa a cikin watan maris da ya gabata ne dai shugaba alhassan watara na ƙasar ivory coast ya naɗa aci a matsayin firaministan ƙasar ba mutuwar firaministoci guda biyu a cikin watanni takwas da suka gabata a ƙasar aci ya maye gurbin mohamed bakayoka wanda ya rasu sanadiyar cutar daji yana ɗan shekara 56 a duniya kafin haka bakayoka dai ya maye gurbin amadu kulebale wanda ya rasu a cikin watan yunin shekarar da ta gabata a makon da ya gabata ne dai aci ya je kasar faransa don jinya amma kuma ya halarci wani taro kan samar da makamashi a kasar ivory coast a wannan tafiyar a fagen kwallon kafa kuma ƙungiyoyin kwallon kafa mafi girma a kasar iran wato police da kuma istiklal sun yi wasa na ƙarshe a cikin wasannin Persian golf League a filin wasanni na Azadi Stadium da ke nan birnin Tehran a jiya Juma'a da yamma inda aka tashi first police ta ci kwallo guda a yayin da Istiklal kuma take nema. Wasan dai shine na mako na 23 kenan da aka fara wasannin kuma shine na karshe wanda da wannan nasarar kungiyar first police ta zama zakara a gasar. Dan wasan first police. isa ali kasir shine ya saka kwallo tilo a wasan a ragar istiklal wanda kuma shine ya ba wa kungiyarsa nasara da ta samu a gasar a minti na 55 da fara wasan persepolis dai ta sami maki 45 da wannan nasarar wanda kuma ya maida ita zakara a wasannin gaba daya istiklal ta rasa matsayinta na uku da maki 34 inda ta koma matsayi na biyar a gasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu kuma ga nan namu leƙa jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kyawa Muleka leƙa jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin na Muleka leƙa jaridunmu na yau inda za mu rika jirin da ake buga a tarayyar Najeriya da kuma wasu da ake buga a mu na nahiyar Afirka. To masu saurare ba har ɓata lokaci bar mu rika jaridar Premium Times inda ta kawo labarin cewa Buhari na nuna wa 'yan kudu banci wajen naɗa manyan mukamai ji gwamnan jihar Bauchi gwamna Bala Muhammad. Gwamnatin jihar gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad ya bayyana cewa yana tare da gwamnonin yankin kudancin Najeriya ɗari bisa kan yadda Buhari ke nuna fifiko ga 'yan arewa fiye da 'yan kudu wajen raba mukamai shafin rubin abati da ke yanar gizo ta wallafa waɗannan kalamai ne na gwamnan bala inda jere ta kara da cewa wannan ya jaddada korafin da ake yi wa gwamnati tana nuna fifiko da son kai ga 'yan arewa kan 'yan kudu game da abin da ya shafi rawar mukamai tsakanin waɗannan ɓangarori biyu inda idan ba a manta ba gwamnonin kudu sun zargi shugaban kasa muhammadu buhari da nuna fifiko a wajen nada naɗan makamai na gwamnati inda 'yan arewa da dama suka fi yawa idan a kwanta da 'yan kudu a cewar su. to za mu tsallaka kasar chadi domin leka jaridar nan ta alwahida wata ke cewa shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi alkawalin taimakawa kasar chadi ta kowace fuska da zai iya a jiya juma'a ne dai shugaban kasar ta najeriya ya bayyana cewa zai taimaki kasar chadi ta kowace fuska kamar yadda mai bashi shawara ta fuskar watsa labarai femi ade suna ya bayyana shugaban kasar ta najeriya dai ya gana da shugaban rukon kwarya na gwamnatin sojan kasar chadi janar muhammad idris debi wanda ya kai ziyara abuja to sai kuma jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa wurwurun dala miliyan 65 icpc ta buga gangar gangamin farautar surukin shugaban kasa muhammadu buhari hukumar icpc ta buga sanarwar farautar tsohon shugaban bankin ba da lamuni na nigeria federal mortgage bank of nigeria wato gimba kumo ana farautar kumo wanda suriki ne ga shugaban kasa muhammadu buhari ta da wasu mutum biyu bisa zargin su da hannu wajen harkallar kuɗi har dala miliyan 65 gimba kumo ya auri ɗiyar buhari mai suna fatima a cikin shekara ta 2016 a garin daura ta jihar katsina hukumar icpc ta buga sanarwar farautar wato da cigiyar gimba kumo tari rufus da kuma bola Sola. sama da kakin ya labarai na sbc a zuka oguga tare da ya bayyana cewa waɗannan mutane guda uku ana neman su a jallo domin gurfa da su a gaban kotu kan wannan zargi da ake musu to za mu nufi ƙasar masar domin mu leƙa jaridan nan ta aljamhuriya ita ce babban shehin jami'ar azahar ya kirayi shugabannin ƙasashen duniya da su taimakawa al'ummar palestino babban shehin azahar ɗin dr ahmad tsayib ya wallafa saƙo a shafinsa na facebook da harsunan duniya goma sha biyar inda ya bayyana cewa yana yin kira ga al'ummun duniya da shugabanninsu da su taimaka wa al'ummar palestino waɗanda ake zalunta saboda a wato su sake kwato haƙoƙinsu da ƙasarsu da wurarensu masu tsarki to masu are da yake lokaci ya suke mu gara mu bankwa da ko anan sai kuma a wani jikon za ku ji mu ɗauke su da labaran masu are a yi lafiya. sai kuma shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannun kuma da sake haduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu yi dubi ne game da yadda ake gudanar da rigakafin cutar corona a daidai kuma lokacin da har yanzu wasu ke nuna ɗarɗari game da amincewa a yi musu rigakafin da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. To yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar sake bular cutar annobar corona wasu kasashen tuni suka yi nisa wajen yi wa jama'ar su rigakafin cutar yayin da wasu su kuma musamman marasa galiho suka kasance 'yan kallo sai dai duk da hakan wani babban abu da ake kallon tamakar na kaso ne ga shirin yi wa jama'ar rigakafin shine cewa har yanzu wasu ba su yarda a yi musu allurar ba saboda suna da shakku a game da ita musamman kan yadda aka yi ta bankaɗo cewa wasu daga cikin rigakafin na haifar da matsaloli musamman na daskarewar jini To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana da Dr. Bukar Garema, ƙwararren likita asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa kan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon yadda shi sha'anin rigakafin na cutar corona ke tafiya a duniya yanzu haka. wannan allurar rigakafi da ake yi a inda mu muka kalle shi abu ne da farko da ya zo ana alfahari da shi cuta ce da ta zo ta addabi mutane sai kuma ya zama aka yi gaggawa saboda dalilan da yake yi a cutar da mutane da kuma yake yaduwa an samu fahimta kuma aka samu masu bincike aka yi gaggawa aka samu wannan allura rigakafi an samu dan tangarda a samun wannan allurar rigakafin ba a san yanayin ta ba wanne za a yi guda nawa za a yi har Allah ya bada sa aka samu kamfani guda uku hudu haka aka fito da su aka fare yi. Eh to a gamsuwa awa za mu ce an gamsu ta wani fanni don su kaman siyasar duniya wanda suke da karfi su suka fi samu wanda ba su da karfi kuma sai dai a tallafa musu. To amma kuma sai Allah ya yanayinsa su da suke da karfin kuma su suka fi samu cutan wanda ba su da karfin kuma sai cutan ya zo ya dan bai tasiri sosai ba ko da an samu dai bai kai yadda su kasashe masu karfi suke samu ba alhamdulillah an samu kaɗan wanda aka bawa alluran kuma bisa duka alamu waɗanda ya kamata a ba su alluran suna samu shine mutanen da suka yi shekaru da yawa ko kuma mutanen da suke kula da marasa lafiya su ne target ɗin da aka fi so su samu kafin kuma a shiga gari sai kuma waɗanda suke da niyya tafiye-tafiye ko za su shiga ƙasashe da dama. To dokta za a iya cewa ana samun nasara a gudanar da wannan rigakafin a duniya? A samun nasara batun wannan rigakafi za a ce ana samun nasara ta wani fanni a ta wani fanni ba a samun nasara. A nasara da ake samu shine a allura yanzu ta kara ko ina an samu. to amma abun dubawa shine duk gun da aka samu sun samu isasshe a gwamnatocin irinmu na mu masu karamin tattalin arziki suna da shi isasshe idan na san a kasar mu najeriya wanda aka kawo a kowanda suka samu. amma wanda ba su samu ba aka ce dole ya ajiye waɗansu kalilan don ba za a yi maka na farko ba a zo kuma lokaci na biyu ya yi bayan wata uku hudu a ce kuma babu so dole wanda ake da shi a tana da ajiye saboda wanda suka karbi na farko su samu su yi na biyu din to muna jira kawowa za a sake yau da gobe yau da gobe ba mu sani ba abun tsoro shine mu namu wanda aka kawo daga indiya aka kera ta aka kawo to yanzu kuma kasar indiya sun fi kowa samun annoba to ba mu san dai yanzu abin da ake ciki ba ba to wani waje za a kawo mana namu a gwamnatinmu sun yi oda to amma tasiri kan yana tasiri don za ka duba kamar amurka da suke samu suka yi da yawa abun ya dawan ragu sosai a kamar su brazil ma abun ya fara raguwa a kamar su europe kasashen su ingila da su meme da yake sun cimma wani alluran da yawa ya dan fara raguwa south africa ma kamar abun ya fara raguwa saboda sun samu wannan allura to amma kuma sai abin ya bullo ta gunda kuma aka yi yawanci suke bayar da wannan rigakafin kamar india to za mu zuba ido da mu gani to dokta sai dai tuni wasu suka koka game da yadda ake sanya siyasa a cikin wani al'amari na yin rigakafi ko kuma sayansa da ma karɓarsa ko ku ya masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon wannan al'amari daman shi ta siyasar duniya aka ta gada mai karfi ya kara karfi mara karfi kuma sai yadda hali ya yi da shi to amma abun dubawa shine idan suka yi allura kamar ana samun yanzu an shiga yanayi na covid na uku a wasu kasashe kuma ana samun wannan shi kamar kasan kaman flu kaman mura da ake samu ita kwayar muran nan irin ta covid din kowane lokaci ta kan iya canjawa alluran da suka ajiye nan suna da tabbas cewa nan gaba in wannan kwayar cuta ta flu din ta covid-19 in ta canja alluran zai iya amfani na farko kenan na biyu kuma idan kasar su din sun ajiye allura nasu kenan ba wani zai shigo kasar su ko ba wani zai fita daga kasar su ya sake shigowa mutane za su shiga kasar su su fita za su iya kawo wani variety wani wani wani jinsi na wannan covid-19 da wannan alluran da suka ajiye kuma ba zai amfani ba alluran ba za ta iya amfani da wannan cuta na covid-19 da kowane lokaci nan da wata ɗaya biyu wani sabo zai iya canjawa ya yi mutation abin da yake kira ya zama wani abu daban suna da tabbatin cewa alluran da suka ajiye zai yi amfani musu nan gaba don saboda ko da mara na yau da kullum ne za ka ga kowane shekara ɗaya biyu sai an canja mata allura gunda suke yin alluran ke to wannan din ma zai iya yiwuwa haka to amma bamu san dalili ba kyanta da sun yi din su bayar da wanda ba su samu ba don saboda akwai tafiye-tafiye a duniya dole mura su za su fita dole yanzu kuma za su shigo to mun ga wasu kasashen sun gama yi wa jama'ar su rigakafin har ma an fara cewa sanya takunkumi na rufe baki da hanci bai waje ba komi ko masana sha'anin kiwon lafiya za ku ce kan hakan To aka ce mana ko da an yi allura akwai an maka na farko kafin a maka na biyu to ya kamata a bi duka hanyar da ake bi na kariya kamar da rufe takunkumi. Idan an yi maka na biyu kuma an ce kana aka duba kana da antibody kana da kariya sosai. To amma an kai kana da shi duk wanda suke kusa da shi suna da shi. Idan duka sun yi wa kasashen su sun ce su sun cimma wani adadi na kwaman kowa ya samu. Shine sai mu tambaya To idan wata cutar kuma ta COVID ta zo da wani irin yanayi ta canja ta zofa, wannan alluran zai iya yi an ce dai alluran da ake da su yanzu. Bisa duka alamu za su yi amfani da duka wa'anda ake da su a yanzu. To amma kamar da na faɗa shi mura virus ɗin mura kan canja kowane lokaci. Idan su kaɗai za su kare kansu, su kaɗai za su zauna a ɗakin su kaɗai za su zauna a cikin gidansu, su kaɗai za su zauna a cikin asibitocinsu. Ba mai zuwa musu garin su kuma ba su je ko ina ba sai mu ce to shikenan kowa ya buɗe bakin shi tunda kowa ya samu. To kuma abin tsoro shine cewa idan mutum ya tashi kuma kasan da aka gama alluran an ce an mishi kuma ya tafi kasan da kuma su basu gama nasu alluran ba fa ko kuma wani da gun da ba a gama mashi alluran ba ya shigo kasar su fa ai zai cudu da su shi ma za a bar shi ya buɗe bakin shi ko kuma shi za a ce mishi shi ya rufe ya sa takunkumi so a wannan abun dubawa ne da gaske in an tabbatar an yi sai dai in an tabbatar duk kasashen duniya ko ina an samu to inda siyasa ta zo kenan ku ce kun ajiye magani ku ba mutane ba kuma ku ce kuma kuna so ku shiga su yi danya da mutane a abun dubawa ne har yanzu abin al'amari ne da masana kiwon lafiya ya kamata su duba wannan al'amari mutane na cewa to na yi allura me yasa zan rufe baki na kuma na yi allura me yasa zan ringa wanke hannuna to kaga abin dubawa ne har yanzu alluran kenan ba zai zama ɗari bisa ɗari yana magani ba. to rukata wani batun kuma shine cewa mutane fa yanzu haka wasu sun ki ba da haɗin kai wajen karɓar rigakafin nan saboda ana cewa yana janyo illa musamman daskarewar jini da aka yi ta yayatawa a baya-bayan nan shin ya za a yi kenan Eh, to wannan tambaya tana da amfani tana da muhimmanci sosai in zaka duba kowane magani ne na duniya da aka yi shi dole za a rubuta shi a ce fa wannan maganin kan iya jawo kaza kan iya jawo kaza ko maganin paracetamol din nan ne zaka ga an rubuta a paracetamol din nan zai iya jawo wani abu zai iya jawo kaza maganin hawan jini ne muke sha kullum maganin ciwon suga da muke sha kullum kowane magani da aka yi shi kuma ko alluran rigakafi da ake yi na yara yanzu zaka ga kafin ka kai yaro ma za a ce ka bashi paracetamol ana yi ka ce ka bashi paracetamol saboda me yana kawo zazzabi kaga wannan wani illa ne wa'ansu kuma a ciki ko da wannan alluran da ake na kabi sai kaga wani yaro ana yi mishi da an yi mishi sai kaga ya samu convulsion ya samu kamar farfadiya to amma a cikin wanda ake wa a cikin guda miliyan guda nawa suke samun haka kowane magani da ka gani za a rubuta maka illan shi amma ba an ce kowa ya sha zai samu wannan illan ba to sai a duba amfanin magani shine idan a cikin miliyan ɗaya waɗansu ba su yi sa'a ba ya same su wannan illan ta kama su sai a duba sai a quantify wani irin illa ne illan ana warkewa da shi ana yi maganinsa na farko kenan na biyu a cikin mutane miliyan ko a cikin mutane dubu ɗaya guda nawa ya kamu da shi to sai a duba amfani illan wannan sai a sa shi da nauyin kuma amfanin da maganin zai to ballantana wannan covid-19 ah, rigakafin an yi shi da gaggawa ba tsaya an yi tabbatar da illarsa da illarsa ba saboda ana neman shi da gaggawa yana kashe mutane mutane dole ne a ɗan yi ɗaya biyu a laboratory a ga illa kuma in an fara bayarwa dole za a gano illa ɗaya biyu to amma a cikin kaman daskarewan jini da aka ce na yi sai a duba a duniya mutane nawa suka samu wannan daskarewan jini wanda suka samu daskarewan jini nan suna warkewa da shi in sun guda nawa sai a duba to me illan wannan guda nawa da suka samu daskarewan jini da kuma duka mutanen duniya da zai musu amfani to abun faɗa shine duka kowane allura abin da yawa wanda kaza ba zai yawa wani kaza ba sai a duba kuma kowa ne ya samu wannan abin in kowa ne ya samu wannan abin duk za a yi withdrawal din shi sai a dauke shi gaba daya amma in aka ga amfanin shi yafi wannan kananan illolin da ake gani ko kuma illolin da za a iya maganin su shikenan shine muke ba mutane shawara kar ka ce ba za ka karba ba in ka ce ba za ka karba ba to in ka kamu da covid ɗin kuma ya zama maka shine kuma wani abu fa ai gwamnatin da an kawo kowane cuta an ka ce an kawo maganin shi sai ka karbi maganin sa to turkisa ana ta yin wani rigakafin amma kuma a wasu kasashen abu sai haɓaka yake yi ko menene ke janyo hakan abin da ya kawo hakan shine yanayi na biyu da ake zuwa yanzu ma an ce akwai kasashen da suka shiga yanayi na uku yanayi na biyu da yake zuwa za a ce kamar inda na faɗa ana kiran shi antigenic mimicry da mutation antigenic drift so kowane virus na mura har da shi muran wannan covid din kowane lokaci game da na bayani zai iya canjawa zai iya canja launi da ya samu wannan sai ya canja launi ya dawo wani abu daban to mana ana tunanin india sakan web da suka shiga nan ya zama musu annoba yanzu ya fi na ko ina kuma kaga da spain ake magana da america ake magana da brazil ake magana yanzu ga ya koma india to wani irin ya samu a shine dole masana ilimi da masu bincike su ɗauko wannan virus din kuma a duba a laboratory a duba wani iri ne kuma ya zo yake illa haka ya wuce na farko web da aka samu to kaga sai an yi bincike kafin a mana bayani me ya faru me ya kawo haka kuma su sun fara wannan allurar kafi amma lokacin da suka fara wayansu ba su kai sun samu na biyun ba an ce sai ka samu na biyun kafin kake da kariya na musamman to amma kaga duka su sun yi na daya wayanda suka iya kamu wannan suke samun wannan abin al'ajibin har yake kai ga rashin rayuka an taba musu alluran a alluran ya yi musu amfani ko kuwa har yanzu alluran tukuna bai ishe su ba ko kuma ya ishe su bai kai ya musu kariya ba ko kuma wani sabon yanayi na covid-19 ne ya zo ya shige su muna jiran sai bai bincike ya nuna me yake faruwa to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na duniyar mu a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu dr bukar garema daga asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da ya sadaukar mana da lokacinsa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku bisalam a huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin kuna muroyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke fatan an yi sallah lafiya. To da ke muna cikin kwanakin sallah shirin a yau ya zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na barka da sallah. Malami na farko idan ka shirya suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon BOH Tehran. Mai magana Muhammad Direban Murba Mashiyo daga nan karamar hukumar Fune a jihar Yobe, Najeriya. To zan mika sakonnin gaisuwar baka da sallah na zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Akwai da'u da ke nan garin Murba wanda aka fi sani da Yarima. Akwai kuma Ciyaman mai mata biyu da kafi kai ruwa ban daki a nan garin Murba. Akwai Musa mai sana'a, akwai kuma Yusuf Dr. Yusuf a nan garin garin murba akwai sa'idu mai shayi a nan murba akwai kuma oji oji oji kafi manya daga nan garin murba akwai da zai sauran su adamu dan alhaji duk dai ina musu fatan alkhairi ga nan in mala ilyasu da ke nan cikin garin murba duk ina musu fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya haka kuma zan ci gaba da gaisuwa na zuwa garin fataskum akwai ilyasu abubakar aike da fataskum akwai ilya usaini usman janar fataskum akwai mustapha g9 da ke cikin garin dama turu duk ina musu fatan alkhairi muryan boh tehran ina gaida mai gabatar da wannan shirin a daidai wannan lokacin da fatan an yi sallah lafiya Assalamu alaikum sunana ya haya don azare daga nan jihar Bauchi tarayya Najeriya. To da farko ina gaishe da shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura, akwai kadawar diga ga dan fulanin warji shehu kacalla kafiso ana zikiri, akwai mutaka MTK shehu ta kai, akwai Abdulkadir Aliyu Mariga na Mairo Umar Makera, akwai hamidu kalalabuwa difa bako umar kandalwa akwai awon mamadu dombadi jar akwai wari malam fare zuwa akwai bamaina hannami marmartuwa akwai yawala sani takai akwai idris m idris tamaturu da kowa da kowa da fatan sun yi sallah lafiya na godiya sunana ya hayarinu a tsare daga nan jihar bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa. To ni dai sunana Ita ba Zabairu daga nan Belbeji. Ina ma yan uwa na musulmi duka na Nijar da na duniya baki daya fatan barka da Assalamu alaikum VOH Hausa. Mai magana ide ne daga nan jamhuriyar Nijar a birnin agadis A yi sallah lafiya to ina wa dukkan musulmi barka da sallah barkan mu da sallah. Allah mai ta mana kuma Allah ya karɓi gwadon mai ba mu lada ya ba mu kwanciyar hankali cikin kasashen mu na baki gabaki daya kuma ya taimaki shugabannin na barku lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Hausa mai magana Kadura Diga ga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ina so na mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na na barka da sallah kamar su mai gabatar da shirin Hassan Barka, akwai Ibrahim dan Fulani a yari mai Arsenal Ilyasu Yakubu Digawa Itas Gadau, akwai su madatai da magaran, shugaba Iliya mai shayin garkin daura Isa Jikar mai saje, Yaya Damna Azare, mutaka MTK Shawun Takai, Yawa Lissani Takai, Baban dabu ba fajewa useni Adamu tashan mai turare akwai useni sabon yaro akwai Shefu Kashalla Kafsana zikirin dula kafi mata kulliya girgin masoya akwai Yusuf Sawun doki dan Fulani goda Usaini donkon kida don kowa ga akwai Amadu Abacha mashina da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku Kadora Diga ga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya da fatan Allah Bangiji ya maimaita mana na baɗin baɗin baɗaɗa. assalamu alaikum radio eh, iran da farko kuna tare da mai sauraron ku ilyas daga agnes jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama in isar da sabon barka da sallah ga yan uwa musulmi ina gaida eh, mamman yakubu awashe ina mishi barka da sallah isu madatte ina mishi barka da sallah mashi soja mai adaidaita sahu ina mishi barka da sallah akwai tahir tahir ina mishi barka da sallah abdurrahman wanda aka yi sani da abdu kibiya ina mashi barka da sallah zan dawo a nan birnin agadas ina gaida alkasum da ke unguwar amarewat akwai bukari roga roga a lashe dila mai nama banzema ina gaida shi ina mashi barka da sallah da ruwana lashe abdu ina mashi barka da sallah assalamu alaikum taron murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama wa yan uwa musulmi barka da sallah na da farko ina gaida ilyas wanda yake agadis alkasim wanda yake agadis akwai muji soja wanda yake mai adadin sahuni wanda yake nan da magaran akwai isu matatte wanda yake da magaran yame akwai alkasim wanda yake beguro wanda yake mata mai akwai sunusi wanda yake mɗatte ba zan manta ba da ya danno azare akwai kajore ɗan fulani wanda yake wurdi yau kacalla wanda kawo so ana salati wanda yake wurdi ba zan manta ba da baba ya lefe da magaran baba ya tumniya da magaran ba zan manta da zane da alife mide ba da alhaji aminu mustapha ga gawan kwalliya ne wa kowa barka da sallah Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu boh hausa mai magana rabiu idris daga da sanda zandar ina muku fata alkhairi da fatan kun yi sallah lafiya allah ubangiji ya karbi ibadunmu allah samun ya a daidai allah ya sanya ibadunmu ta cece mu gobe kiyama da fatan dai dukkanin ma'aikatan ku kuna cikin koshin lafiya hassan barka ina maka fata alkhairi da dukkan sauran abokan aikinka ina maka fata alkhairi sosai ba na iya zana ba kowa da kowa kowa da kowa dai kowa da kowa in dai ya ji sautin nan ina gaishe shi ina mashi barka da sallah assalamu alaikum radio BOS taran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ga ɗan jihar Bauchi kuma ina fatan Allah ubangiji ya karbi ibadunmu baki daya da muka yi a wannan wata na Ramadana da ƙarshe ina fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na duniya baki ɗaya. Na gode Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Liyasu Yakuba Rigawa ita su Garau jihar Bauchi. To da fatan dai dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka da fatan Allah ya maimaita mana. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. To an gaida Hassan Barka da ya karanto mana wato ku masu saurari yanzu kuma ga shirin nan na muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun barka mu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai gata da ku zuwa birnin Neshabur ne da ke lardin Khorasan wajen wani babban masani a ƙasar Iran mai suna Umar Ibrahim Khayyam. Da farko a rakin masu ware su san takaitaccen tarihin wannan masanin mai suna Umar Khayyam Neshabur. Shi dai wannan masani ya rayu ne a zamanin sarki Sanjar ɗan sarkin da ya fito daga dangin Salujikawa. Kuma ya shahara da ilimin Jabr wato aljebra kenan da turanci da lissafi ilimin likitanci da kuma ilimin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe na adabi. To sai dai ba wannan ne kawai ɓangaren da Hakim Khayyam ya yi fice a kai ba, a'a ya shahara ma a ɓangaren ilimin adabi a duniya baki ɗaya. Haka zalika ƙwarewar da Khayyam ya samu a ilimin lissafi da jibra da kuma ilimin taurari da kuma gano Pascal Triangle ya sanya sunansa kuma ya ƙara shahara har akan haka aka sanya wa wannan tsari da lissafi da ake amfani da shi sunansa umar khayyam ya kasance mai kwazo da hazaƙa tun yana ƙarami don haka ya ba da lokacinsa wajen neman ilimomi daban-daban kuma ya kai ƙololuwar matsayi a ɓangaren fannoni daban-daban na ilimi ya kasance yana da waƙoƙinsa da yaren farisanci da kuma larabci kuma ya wallafa littattafai masu kima a ɓangarori daban-daban hakika ya shahara sosai a zamaninsa wanda kowa yana masa laƙabi da sunaye kamar haka imam masanin falsafa da kuma hujjatul haq kuma ya rayu ne a zamanin daular salujikawa wanda gwamnatin ta fara ne daga yankin khurasan zuwa kerman da lardin re azerbaijan da kuma kasashen rum iraki da yaman haka zalika khayyam ya yi rayuwa da hukumar alf arsalan wani ɗan sarki ne daga cikin gwamnatin salujikawa lokacin zamanin umar khayyam akwai abubuwa dama da suka faru ciki har da yaƙe-yaƙen salibi da aka yi da ya kai ga faɗuwar gwamnatin alibuwai da kuma kafa gwamnatin salujukawa kuma ya yi mafi yawancin rayuwarsa ne a garin Shabur, wanda tsawon rayuwarsa sau biyu kawai ya taɓa fita daga garin na Shabur. Tafiya ta farko da ya taɓa yi ita ce zuwa aikin hajji da umara sai kuma ta biyu wadda ya yi zuwa garin rai da Bukhara. ko shakka babu khayyam yana da ƙwarewa a fannin ilimin taurari yadda ya kai ga wani gungu na masana ilimin taurari da suka yi zamani da shi suka taru a wani gini da ke rashin kulawar sarkin salujikawa suka buƙaci a sake fasalin tsarin kalanda wato gidayen wata wadda aka fi sani da suna kalandar jalalin khayyam ya kasance harunan masanin ilimin kimiyya da fasaha da falsafa a zamaninsa wannan yasa malaman falsafa da sauran malamai suke girma shi matuka. duk da yake khayyam ya fi shahara ne a bangaren waƙe-waƙe amma lokaci guda cikakken masanin falsafa da lissafi ne ya halarci karatun fitaccen malamin falsafa ɗin nan mai suna abu alisina wato shehun ra'is kuma ya tarjama ɗaya daga cikin fitacciyar hudubarsa kan kaɗaita ubangiji da yaren farasanci. waƙa ta farko da aka yi ishara a kanta bayan shekaru ɗari da rasuwarsa. An nakalto cewa Khayyam bai cika damuwa da karantarwa ko rubuce-rubuce ba, wataƙila saboda ba shi da zababban ɗalibai masu azaƙa a kewaye da shi ne, ko kuma ƙila saboda lokacinsa zamanin ya yi da lokacin mulkin Sarujukawa da kuma nuna adawa mai tsayani da aka dinga yi a lokacin ga ilimin falsafa. Wanda hakan ya kara buɗe fagen jayayya fito na fito tsakanin malaman fikihu kuma duk da haka amma an tarjama littafansa da dama zuwa yaren latin a ƙannin tsakiya wanda hakan ya ja hankalin mutanen turai sosai khayyam ya kasance masanin ilimin taurari kuma wanda ya kirkiro ƙidayar wata ko kuma kalanda da ake amfani da ita wanda hakan ya samo asali ne sakamakon kokarin da haɗin gwiwar wasu daga cikin masanan ƙasar a zamanin daular salujukawa suka yi a gefe guda ya rubuta makala game da yadda ake lissafi da taurari don haka ba ga ilimin lissafi na taurari ya yi fice a ɓangaren falsafa da tarihin duniya da ilimin sanin harsuna da kuma ilimin fikihu ya kasance yana kanta da ilimin falsafa na mutanen girka kuma yana ƙarfafa ɗalibai wajen motsa jiki da tarbiyyar ruhi wannan ya sa da dama daga cikin masana ilimin irfani da sufaye na zamaninsa suka kasance suna kusantarsa wata ruwaya da aka samu ta nuna cewa khayyam ya yi tafiye-tafiye zuwa samarkand balkh da harat da isfahan kuma duk inda ya je yana magana a fili akan ilimin falsafa da kuma batun shakka da ake da shi game da addini akwai matsaloli kan isra'i da mi'raji da wasu kuma kan ilimin ɗabi'a da kuma tafai da harshen farasanci da larabci wanda dukkan su natija ce na abubuwa da aka samu a tsawon rayuwarsa sanannen gurbin farasanci da ake danganta shi da shi khayyam din shine sako kan idin norus wanda ya rubuta shi da harshe mai sauki da kuma yadda ake gudanar da laddubansa a lokacin daular sasaniyawa Thomas ware ga mun kuraro bayani amma lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibin ɗiga aya a nan sai a makon gobe ko kuma a shiri na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma adin wanda suka maka shirin yan kammala ni da na kasance tare da kunuka cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng. to sai a sake gyara zama da mun aji shirin na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zanga-zangar da al'ummar ƙasar Afirka ta kudu ta gudanar ne domin nuna rashin amincewa da kisan gillar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi wa falasɗinawa a yankin zirin gaza da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a ƙasar afirka ta kudu a ranar talatar da ta gabata domin bayyana rashin amincewarsu da matakin da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka na kashe falasɗinawa 28 a yankin zirin gaza bayan tarzomar da ta biyo bayan farma masallacin aksa da yankunan falasɗinawa da suke gabashin birnin kudus da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi ɗaruruwan mutanen ƙasar afirka ta kudu sun fito kan manyan hanyoyin birnin cape town gari na biyu mafi girma a ƙasar afirka ta kudu domin gudanar da zanga-zangar bayyana rashin amincewarsu da matakan wuce gona da iri da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ɗauka kan al'ummar falasɗinawa da suke yankin zirin gaza inda masu zanga-zangar suke rira taken yanci ga falasɗinawa halaka ga isra'ila Abin abinda ya janyo cunkoson ababen hawa a birnin wata mace mai suna tasnim saundaras malamar makaranta da ta halarci zanga-zangar ta bayyana cewa mutane suna mutuwa ana koransu daga mahallinsu sannan suna fuskantar dangogin zalunci da wuce gona da iri a falastinu hakika mu ma al'ummar afirka ta kudu mun ɗanɗani irin wannan masifa a hannun 'yan nuna wariyar launin fata a ƙasar mu kamar yadda wata mace mai suna kashfat ashmat yar shekaru 66 a duniya da take cikin masu zanga-zangar ta bayyana cewa abin da ke faruwa a palestinu yana tunasar da ita irin musgunawar da suka fuskanta daga rundunar 'yan sandan gwamnati nuna wariyar launin fata a kasar afirka ta kudu wata kungiya mai suna kungiyar masu nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da ta shahara wajen kira kan kauracewa haramtacciyar kasar isra'ila da janye hannun jari a kamfanoninta gami da jaddada daukan matakin kagaba mata takunkumi da ke cibiyar kasuwanci ta santon a jihar johannesburg ta jagoranci gudanar da zanga-zanga a jihar kasar afirka ta kudu tana daga cikin jerin kasashen da suke goyon bayan al'ummar falastinu a gwagwarmayar da suke yi na neman 'yancin kansu kuma gwamnatin kasar ta kulla alakar jakadanci da hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa tun a shekara ta 1995 shekara guda bayan kawo ƙarshen gwamnatin nuna wariyar launin fata a kasar ta afirka ta kudu kamar yadda kasar afirka ta kudu ta kasance daga cikin fiye da kasashe 130 na duniya da suka amince da falastinu a matsayar gwamnati mai cin gashin kanta kuma afirka ta kudu ta rage karfin jakadancinta da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2019 shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa a ranar litinin da ta gabata ya bayyana cewa jam'iyyarsa mai mulki a afirka ta kudu tana tir da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kokarin ɗauka da fitar da falasinawa daga gidajensu domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida tare da tofin Allah tsine kan hare-haren wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaiwa kan falasinawa masu gudanar da zanga-zangar lumana a masallacin aksa da kewayensa musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan gwagwarmayar falasinawa da ke yankin zirin gaza da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ranar litinin da ta gabata majiyar asibitin falasinawa da ke zirin na gaza ta sanar da shahadar falasinawa 28 wasu 125 kuma na daban suka samu raunuka tsakanin manyan mutane da ƙananan yara gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da cewa yahudawan sahayuniya biyu ne suka halaka yayin da wasu 80 biyar na daban suka jikkata sakamakon makamai masu linzami da 'yan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas suka harba kan yankunan yahudawan sahayuniya a matsayin daukan fansa gwamnatin turkiya a ta bakin shugaban kasar ta rajab tayyip erdogan ya bayyana haramtacciyar kasar isra'ila da cewa yar nuna wariya ce kuma dole ne ta dakatar da hare-haren wuce gona da iri na dabbanci da take kaddamarwa kan al'ummar falastinu tare da dakatar da tsokanan falastinawa da suke cikin masallacin aksa da yankin gabashin kudus Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Crescent ta Falasɗinu ta sanar da cewa tun bayan sake bullar ɗauki ba daɗi tsakanin Falasɗinawa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a lokacin da Falasɗinawa suka hana kutsen Yahudawan sahiyoniya cikin masallacin Aksa a ranakun goma ƙarshen watan Ramalana mai alfarma da sunan gudanar da bikin ranar haɗa dukkanin Kudus a matsayin birni guda mallakinsu gumurzun da ya faru a wannan rana shine gumurzu mafi muni a kudus tun bayan wadda ya taba faruwa a shekara ta 2017 a rubutun da ya yi a shafin sana totar shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya jaddada yin kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan dakatar da hare-haren wuce gona da iri da take kaddamarwa kan falasinawa da suke cikin masallacin akasa yana mai bayyana cewa mun yi tir da kakkausar murya kan matakan wuce gona da iri shiri na yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da suke son ɗauka kan masallacin aksa alƙiblar mu ta farko a kowane watan ramalana mai alfarma kuma muna kara jaddada matsayin mu na goyon bayan 'yan uwanmu falasɗinawa a dukkanin hali da ƙangin da suke ciki erdogan yana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar ta'adda ce mai ɗabi'ar dabbobi tana farma falasɗinawa musulmi babu ruhin ɗan adamtaka a birnin kudus saboda suna kare gidajensu da garinsu gami da wurare masu masu alfarma ga dukkanin mabiya addinai sakamakon haka haƙƙi ne da ya rataya a wuyar duk wani mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka ya taimaka wajen taka burki ga azzalumai marasa ruhin ɗan adamtaka da suke ɗaukar matakan wuce gona da iri kan kudus wurin da dukkanin manyan addinai uku musulunci kiristanci da yahudanci suke girmamawa yana mai fayyace cewar duk mutumin da ya ƙi gabatar da nashi gudumawar domin hana wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan aksa ta hanyar yin shiru ko rashin wani yunkuri to lalle ya yi tare tarayya da zaluncin da ake tafkawa a Kudus. Hakanan shugaban kasar Turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya jaddada cewar haramtacciyar kasar Isra'ila gwamnati ce ta 'yan ta'adda da take ɗaukar matakan zalunci kan al'ummar musulmin Falastinu da suke kare wurare masu daraja da ƙasarsu da gidajensu da suka gada tsawon dubban shekaru a wannan wuri. Hakanan shugaban Turkiya ya aike da saƙon wasiƙa ga ƙasashen musulmi da a ciki yake fayyace cewar dole ne mu yi aiki da da haƙƙin da ya rataye a wuyar mu ta hanyar haɗa kai domin taka burki wa bakin zaluncin waɗannan 'yan mamaya lokaci yayi da za mu ƙalubalance su tare da yin kira a tsakaninmu kuma dole ne kan dukkanin kasashen musulmi ɗaukan matsaya ɗaya da za ta dakatar da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan al'ummar falastinu saboda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi ƙaurin suna a fagen cin zarafin ɗan adam da ta ki haƙƙinsa da musgunawa abubuwan girmamawarsa don haka yin shiru kan matakan wuce gona da irin ta kan al'ummar falastinu yana matsayin ha'inci mai girma kamar yadda shugaban ƙasar turkiya ya kara da cewa duk mai goyon bayan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan masallacin akasa ko da a fakaice ne ta hanyar yin shiru ko nuna matsayin rashin ko in kula to lallai. yana da hannu a ayyukan zaluncin da take tabkawa kan Kudus. ana ta bangaren al'ummar kasar turkiya ta gudanar da zanga-zanga da taron gangami a kofar karamin ofishin jakadancin haramtacciyar kasar isra'ila da ke birnin santambul domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da ake zalunta tare da tofin alatsi ne kan keta hurumin masallacin aksa kuma jami'an tsaron turkiya ba su ɗauki matakin hana taron gangamin ba duk da gargaɗin da ake yi na hana taron jama'a saboda cutar corona kamar yadda al'ummar turkiya suka dinga yin amfani da shafin totar wajen yada tufin allatsi ne kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan matakan zaluncin da take dauka kan al'ummar falastinu ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabos ogulo yana cewa duk waɗanda suka yi shiru kan matakan zaluncin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take gudanarwa kan al'ummar falastinu bai kamata su yi magana kan batun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya alaka tsakanin kasar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila ta kara taɓarɓarewa ce tun a shekara ta 2010 lokacin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka farma jirgin ruwa mai ɗauke da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam 'yan kasar turkiya da suke ɗauke da kayayyakin jin kai ga al'ummar falastinu da aka killace a yankin zirin gaza tun a watan yunin shekara ta 2006 harin da ya kai ga mutuwar 'yan gwagwarmayar turkawa kimanin goma da suke ciki cikin jirgin ruwan kwamitin bangarori hudu masu shiga tsakani a yankin gabas ta tsakiya wato kasar amurka rasha kungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya sun bayyana damuwarsu kan tarzomar da ta kunno kai a kudus da yankin gabashinsa tare da kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ta kai zuciya nesa domin kada a samu ruru tarzomar musamman a cikin waɗannan ranaku masu alfarma na musulunci Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe. A nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. Huta lafiya. masu raro da haka muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu mu lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh